to bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi magana a takaicen takaitawa kamar yadda ka ce an gina gwamnatin gidan gwamnatin jihar bauchi lokacin da aka aza tubali an yi maganan gidan gwamnatin jihar bauchi a naira biliyan shida to biliyan shidan nan abinda nake so in tuna maka wannan gidan gwamnatin da kake gani an yi flagging up mai girma gwamnan jihar borno baba gana umara zulum shi ya yi flagging up saurara ka ji abin da ya faɗa to perform the breaking groundbreaking ceremony for the reconstruction and upgrading of the government, about the government, about the Bauchis government house. On this note, I also wish to express my sincere appreciation to the host governor for the wonderful jobs that he has been doing. I have seen a lot of projects he has initiated, ranging from construction of roads provision of water, rehabilitation of educational facilities, among others. daga shekaran da ya bude ta zuwa yanzu da shi mataimakin shugaban kasa shi ya zo ya bude wannan gidan gwamnatin a 2024 nawa ake sai da rodi a 2021 na so ka faɗi wannan nawa ake sai da trip na garawul nawa ake sai da trip na yashi nawa ake sai da lakan plaster nawa ne rodi duk wa'annan kudin baka san su ba rodi bai ninka kudin sa uku ba yashi bai ninka kudin sa uku ba garawul bai ninka kudin sa uku ba to zo ka ga kalli gamman house wannan hoton da ka gani gashi a nan kalle shi da kyau kamar yadda nake nuna maka wannan shine gidan gwamnatin gashi kana gani menene gidan gwamnatin ne ya kunsa a ciki ba akwai kwalta hanyi tituna a ciki akwai fili na babban taro yadda ka san stadium kalle shi ka gani wanda ake ce Dr. Lurwani Suleimanu da mu gashi a ciki yake kalli cikin wayannan offices kamar yadda kake gani ga mai girma gwamna yana zagaya duk abin da ka gani a cikin wannan gidan gwamnatin sabo ne to da abin da aka yi shi a 2021 da abin da ake yin sa a yanzu kudin su ɗaya ne in ya ninka goma ma karka ji mamaki haka kudin yake kuma haka yake mutane ku ne shaida haka ne abin yake ba to dan bello baka san gari ba saurari daka wannan kan an wuce shi ka yi magana kan maganan ana wawure kudin security yau mai girma gwamnan jihar bauchi shekaransa da hawa karagan mulki yau shekara biyar ne da wani abu daga lokacin da ya fi stenuwa zuwa yanzu to ka yi lissafi harkan tsaro bauchi ma a wani location take ka san tsaron da yake bauchi ka san faɗi tashin da jami'an tsaro suke yi ba dare ba rana bauchi fa ba a rikici ba wani rikicin da yake faruwa ba kidnappers ba kowa haka ake zaune lami lafiya da wa'annan kudin ake tasarrufi fa ake yin wannan kai ka san yadda ake yi kuma bauchi shine gateway na zuwa arewa maso gabas in baka sani ba kuma yanzu idan kayi multiplying wa'annan kudin daga shekara biyar zuwa yanzu ya baka biliyan 67 abu mamaki ne in gaskiya ne ma abinda kake faɗa na ƙarya in kai multiply yanzu madauka ma'aikacin gwamnati ne ana biyan sa albashi dubu arba'in a kowane wata sai ka ce to dubu arba'in din nan so sha biyu nawa ne nawa zai baka to in ka hada ka ce da ka yi na shekara biyar bai kai miliyan biyu da wani ɗari takwas da wani abu ba to yanzu ka haɗa nan kuɗin dan ka zo ka haɗa lissafi daga shekara biyar zuwa yanzu a yi hidima kaza a yi hidima kaza kai ka sa abin da ake kai da Allah gaja da Allah wannan ba maganar ma da za ka yi jaya baka san ma me ake magana kan security ba kai me ka ɗauka security kaga wannan ma baka san mina da aje ba to mu yi magana asibiti ta yi maganar kiwon lafiya karamar hukumar da ka nuna na dambam asibiti biyu mai girma gwamna ya musu daga hawansa na fari tun a tenuwan farko ya yi general hospital din kalle ta ga ta gaba gare ka wannan ita ne general hospital da kake magana kalli kayan cikin ga gadaje ga komai kalli offices kuma gidan ma'aikata to ga dagauda ita dagaudan a cikin karamar hukumar damban take wannan wannan din da kake gani ita ne dagauda da gaudan ma primary health care ne gwamna ne na harkan kiwon lafiya kai ka ce ba ba gashi kalle ta to a nan cikin karamar hukumar damban din mai girma gwamnan talakan jihar Bauchi shi modern primary school kalle ta gashi a ciki ka ce baya son lafiya baya son wannan a to dawo nan na jama'aren mana da ka yi magana general hospital ga jama'aren duk wannan abun muna da hujjan su ga su a ƙasa ba wani wurin da zaka je ka gewaya don haka maganar da kake na kiwon lafiya we don't have much time to yi ta reply maka cewar sai ka ce kaza abin da kake faɗa ƙarya ne duk wa'annan bidiyon da ka saka bidiyon ka ne na iskanci ka ɗebo su daga barikin ka ka yi browsing ka nemo su amma wallahi wannan ba jihar Bauchi ba ne makarecin banza mai girma gwamna ya gama harkan kiwon lafiya ka kalli wa'annan date date da suke jiki na wa'annan lokacin da aka buɗe abin 2021 20 ga su date kana gani a jiki kalle su to kayi kayi sharholiyanka ka tafi abinka to ka zo yi maganan gidan gwamnan jihar Bauchi ka ce ka san mukamin da ya rike a civil service ko a mukami mai girma gwamna ba daga sani sanata yi kuma kafin ya zama sanata ba dan royal family ne dan gidan masarauta ne karka gan shi kamar wannan to ya zo ya yi sanata ya shekara nawa yana sanata ya zo ya minista shekaransa shida yana ministan babban birnin tarayya a Abuja yanzu yana gwamna shekara takwas me ake maganan gida kai kana maganan gida wannan Allah ya rufa masa asiri kana maganan ka ne na banza wanda baka ma san me jihar Bauchi ba A kansa wato kenan kwangila ka dauko to mu je zuwa shege kafasa in baka san gari ba saurari daka jihar Bauchi kwalelanka